tagan nan a samu iska أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله jiya da kun duba an karanta irin alkawarin da ya ma Allah ya ma manzo Allah da sahabai sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da muka karanta za a gan cewa sahabai a cikin sako da suka gani alaman wannan bisharan a nan duniya kafin Allah ya karbi rayinsu wannan kuma ya kasance irin abinda Allah ubangiji ya ba khabbab a birnin makka ina na da rai a daure ina na da rai an tabbatar masa kashe shi za a yi madu da haka ina cikin ankwa shi da Allah kuma ya bude masa ana kai masa inabi wanda baya cikin birnin maka ina ci wannan shahadan kuma wanda ma suka kashe shi mace ma wanda aka daure shi a gidanta ita take ba da wannan shaidan cewa nan tana tabbatar wannan arzikin daga Allah ne kuma irin matsayin da Allah ya ba kafin a kashe shi shine ya samu dama ya yi raka biyu raka biyu ya yi kafin ya mutu kuma ya nuna masu kansu ban duk sakonnin kuma da ya faɗa maka ya isar ma annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ba za ka tabbatar da imaninka ba shi wani abubuwa matsayi an samu daga gugurmaya ko dai wani abu ya zo ya same ka ka ji ɗanɗanan irin abin da imani yake da shi in kun lura hadisan da muka karanta da ya wuce a can kawun anas bin malik wanda bai samu zuwa yakin badar ba wanda ya alkawar da allah cewa in za a sake yaki tare da manzala zai fita kun ji lokacin da aka tarwasa a birnin madina kusa da uhudu wanda ake cikin figen yaki aka samu kowa ya gubushe koma shi kafin shiga fagen yakin kusa a cikin arnan shi da ya gaya wanda suke tafiya da shi ya ce ina jin kanshi aljanna daga nan ire-iren za su samu dawa da yawa wanda sahabai suka gai ilima yakinan cewa lalle abin da manzo ya gaya masu sallallahu alaihi wasallam daga nan duniya ba karbura yansu ba Allah ya nuna masu cewa abubuwan da manzan Allah na musu gaskiya shine kiyama kuma akwai sakamako kuma akwai ubangiji su sun samu wannan kuma lalle shi da aka kashe shi irin waɗannan mun karanta su ya kamata ku ringa sokace waɗannan abubuwan wai su ma sai ne suka samu wanda abubuwan da muke ciki har yanzu mu mun iman da Allah da manzonsa da kiyama da jaza da sakamako a cikin alƙawari da Allah ya ma wanda suka yi aiki na kirki to amma su sahabai sun kai su ga manzo Allah na sauka da Qur'ani amma aka zo aka gan wasu abuwa ilma yaqinan wanda baya bukatar shakka sun gan wannan da idon su saboda haka ba abin da ya wannan mutum ya kai matsayin wannan shi imani da sai wannan suka yi da muka karanta kuma kun san asim yanda ya samu matsayin kashe manya-manyan arna a cikin gazwat badar yadda Allah ya masa nan duniya ko da wannan kisan ba kawo shi ba lokacin da za a kashe shi su goma shine komandan yakin da bani da hayan suka sa su a gaba za su kashe su ya kira Allah cewa Allah ko an kashe shi kara gaɓoɓinsa Allah ya raba shi da wani abu a jikinsa ko da shi Buhari bai kawo shi nan ba amma alama Allah ya karba addu'arsa lokacin da Allah ya tura mazaje na abin nan abin nan kudan zuma suka tare shi kamar girgije har nan sun yi shi wani abu a cikin gabansa ba samu damar yi wannan ba yadda aka bar haka gabansa ya tsaya aka zo aka birne shi waɗannan wani matsayi na Allah yake ba sahabai kuma ya ba bayansa bayan su sahabai wanda suka tsaya daga gaske sau addinin daga gaske ne in ba ka yi daga gaske ba za a ga sakamako wannan duk mukaddiman da nake gaya maku da jiya wanda ya saurara yan shiya suna fito karara sakon da suke bukata nan birnin kano to da suna sokoto ba su samu wannan daman ba yanzu ba su samu dama karara shi nan kano da zaria suke so samu fito da kansu karara can sokoto suna yin wazin su su yi abubuwa amma ba su samu rajiyo ba wanda za su gaya kowa amma nan kano tun da gari ne na kowa izu abin da ya gin dama kuma mafi yawa 'yan tarika suna gin nasu ya yi da su amma duk wanda yake da hankali a cikin 'yan tarika abin da ya ji jiya ya ishe shi eh, wazantu cewa la'anar da'awan na sakare yake yi muna gan cewa suna zargi wanda suke cewa sa'alu sunan kama ana ce da mu wahabiya ko izala cewa ba mu son wali na ji waɗannan waliyin kuma an lalakal sun faru ne daga kirin na hudu bayan manzan bar duniya shine abdulkadir jirani zuwa har a yanzu har da muke ciki wanda suka ga dama duk wanda aka ga anada anan anada sudan sunada ta wanda ya kira wani mutum kirki wanda talibin ilimi wanda ya san abin da yake yi kira waɗannan bayan Allah nan da su suke cewa wani izage su ko ce da su kafirai ba da kuma wani mai hankali zai yi wannan aiki shi da abin da za a iya faɗa su cewa ba su na Allah ya aika ba suna da matsayin na malantaka amma Allah ba shi ne ake su ba suna da matsayin su kamar sauran malamai ne in sun faɗa abin da daidai a karba wanda ba daidai a ji shi wannan shi ne matsayin kowane yin da yana da hankali to amma shine rigima muskan da su da wasu addinin da aka kikiro da wasu ibadodi wanda aka ce waɗannan bayan Allah suka koro mana su to wannan ne ba zan yarda ba saboda direct Allah yake mu bi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam sauran hukumce hukumce kuma duk malamin da ya fahimta ya tace ya yi daidai zan iya karban bai daidai ba zan mu ajiye shi mu wuce tunda ba umanni wanda yake a su to amma kano na jiya wanda yake fada ya ce ni zazzakin da jiya na santa shi ya kuro ya yi wayo irin matsayin da sayyidina ali ya taimaka lokacin da za ka kashe usman lokacin da za ka kashe wani ina mangar ba zaka tabbatar dan jiya ba ne ka san wannan abu sandarin ya isa shi karfe ke nuna wa cewa na sakon ne yan shiya ga matsayin su ga kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi ya fito to za a ji nan gaba abin da su sun fada ne suke ta tafiya amma ya laita wani su ji to abin da yake bani mamaki sokoto sun kai shekara ishirin suna waɗannan abubuwa amma ba samu rajiyo ba har sun zo sun shiga gidan sarki musulmi amma fara da an raba su to amma nan kamar da suka shiga to ba ya saba shi sun kafu saboda munafinci saboda sun zuciya saboda son zuciya da munafinci ba a saba shi sun kafu kuma kowa zai dandana kodansa yanzu zama mai muke cikin rayuwa mai muke ciki a zuwa a duk ko sahabai a sasa da ba kai zagi a ga abin da Allah zai biyo bayan sakon Allah kun ga su Khabbab da Asim ai matsayin su ba kai sai na bakar ba da Umar amma ga abin da Allah ya kare su lokacin da waɗannan abubuwan sun faru na duniya maka Allah ya kare su to yanzu kuma su su yi su te ana kallon wayo jiya duk wani wallahi da na sauraren shi farko ban taba saman dan ya ba ne ya kira shi na Usman sayyidina Usman ne nama sai na liya kaza shi da ya gangaro har ya zo ya ce wa ko wani bawa Allah wanda imam ne ina boye haye ya fita karara kuma yace su ɗan shiya ne ce ɗan shiya ne ai ban ce wani tambaya ike cewa haddathana Abdullahi ibn Muhammad haddathana Sufyan wannan Sufyan ibn Uyayna ne an amur amur na fata kuna ganewa amur huwa ibn Dinar ku ringa gane amurin nan amrun bid dinar ne wa jabir ya kasance jabir bin abdullah ba atfi ba ne shi amr bin dinar wa sami'a jabiran radiyallahu anhu ya yaqul alladhi qata hubayba huwa abu sirwa'a sirwa'ata sirwa'ata an kundu ba karatun can amanan buhari ne wanda ya kashe habab sunansa daban wa zai iya gaya mu na jiya wanda ya kashe habab shi shi ya koro maka ce wannan ruwayan dai waya na sufyan bin uyayna wanda ya kashe khubayb ba shi ne wancan sunan da aka ambaci ma jiya ba amma yanzu ba wanda zai iya kawo wannan sunan da ka me shi a ba shi wanda uku ba ko menene uku ba bin man ukbat bin man haris kun da kiyaye da ukbat bin haris saboda ukbat kanwansa ne gidan kanwansa aka daura shi ubay shi ubay kuma an kashe shi ne don shi ya kashe haris babansu shi sa dangin suka tara mangudin kudi suka sayi ubay a wajen bani lihiyan bani lihiyan kuma sun ci amana da sun ci amana da yawa shi sa lokacin ba so su kashe su asim ba so kawai a kama su zo samu kuɗi to asim shi yake shi na ke kashe na zo da sauran mutum biyu to wannan amanar ilimi shi ne yake cewa bincike nuna cewa allazi katala hubayb huwa abu surwa to shi ya kashe to wannan sabani ne sunan sabani da ya dauka hadisi kuwa da labarin da aka yi yanzu an ce a faɗa mana wanda ya kashe abin nan dan tasiri yanzu shan samu wani da yawa ko ina aka kashe shi mm. lokacin da aka kashe shi mu muna nan ana ji cewa sun ce cikin an same shi a cikin kwatamin da yake wuce abin nan jakara wani suka ce wannan haka ake kafara da za a tara ruwaya ta yanzu muktalifa amma da an kashe shi ya mutu kuma an birne shi amma yaqinin haddada abu shine tashi hankali qala abdaziz mu'allaka ne wannan wanda yake da asfi da hadisin anas wannan wanda yake da alaka da kunuti wannan hadisin mu'allaka ne a nan wurin amma yana da alaka da muwassala wancan hadisin wanda shi abdaziz ibn suhaib ne abdaziz ibn suhaib wanda ya ce da kai haddasa na abdulaziz wannan atifi akan wannan karatun da muka wuce ko mun sallaka حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز تكجلا وانا عبد العزيز domin akwai atfin da za a yi wannan hadisi shi mutum ya nufi zai gane karatun yau shi mutum ya madda kare akwai sukut na wasu jumla wanda ya faffado a cikin rubutu yake cewa حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا بحاجة من ذا لا تورا متون غدا سبعين ya tura a jiya shine kira wayansu wayansu kabilu zuwa musulunci wannan shine haja ku ja laya wannan wannan zai zai fassara maka hadisa zai fassara maka can saboda mafi yawansu a cikin waɗannan guda saba'in masu karatun Kur'ani ne sun haddace Kur'ani. Na fatan gane ku gan kisan zai bambanta da za ku ji cewa wata nan waɗannan Kur'a ba tura su aka yi ba. A'a wani su kabilu ne suka zo suka nemi cewa sun musulunta manzo Allah tura su a wajen kisa. To amma nan Buhari ke cewa abin da ya kasance ba'asan nabi sallallahu alaihi wasallam saba'ina rajulan li hajatin to hadisi ana zai fassara cewa wannan wai su mutane ne ko su suka rubuta amma ba su zo ba ko sun tuma mutum da ya mutum biyu ne suka alkawari cewa shi aka tura cewa je a masu wazi na fatan gane fa'arada lahum hayyan min bani sulaim kage ba su ma isar wajen da aka tura su ba shi bani hayyan ibn bin sulaim kabila ce wanda ana kira a ri'al wa zakwan to waɗannan ra'al da yau zakwan su ne hayyan min bani sulaim wanda ake kira bani hayyan kenan daga can to su suka tare su a hanya ba ma sun isar da ba su karasa ba kafin ku gan kisan ba don ku gane kisan ba kisan yana da fuskoki daban-daban daya daga cikin su kenan to ake ri'al da zakwan su ne daga cikin banin hayyan ko bani lihyan to suka hadu da su inda bi'ra wanda ake kira bi'ir ma'una yukaru lahu bi'ir ma'una wani wuri ne wanda can farko buhari ya gaya maku bayan uhudu ya kananan yakin suka faru wanda muka karanta jiya waɗannan kananan yaki na mun karanta jiya sun kai bakwai ko takwas to shine buhari ke koro maka tsakanin wancan uhudu zuwa yakin na handaku zai gaya maka abubuwan da suka faru shine fara masu mangana ɗaya ɗaya ɗaya a kansu to فقال القوم والله inna ma na hannu mutazu na fi hajjatin nabi da bani lihiyan suka tsare su suka tsere musulmi shi musulmi su ne a nan. suka ce da bani lihiyan. muna ransa maku ba wai wurin ku muka ji jin yaki ba mun ba ban da ya hada mu da ku mu ba gun ku muka zo ba ga wajen da aka je an tura mu je wani da'awa ne manzo Allah ya tura mu na hannun muktazuna fi hajati an tura mu ne mu je mu cika wani bukata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqataluhum amma da haka bani ne ya shi sun tara suka kashe su baki daya fada'a nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alaihim shara shi manzan da yake ta addu'a kunuti ina la'anci kabilan bani da iyan wata guda wa zalika bada kunuti shine farko yin kunuti wa ma kunna na kunuti da ban kasance muna kunuti shi kashe wadannan abuwa to anan kun ji in kun ji nan wurin za ga akwai bambancin kistoshin daya da cikin kistan kenan kisan na biyu za ta da su a a wai su kabila suka musulunta suka zo suka gaya manzo Allah su musulunta ta hudu su su yi karatu daga waɗannan kuma aka ci aka ribance su aka kashe su waɗannan kafin bani da hayan kuma sun tare su ne kawai sun kashe su sun yi ribance su a ciki zai zo za a komawa ya zo ba ne waye kabilan duk kabila ne rai al sunan bani bani lihiya ne kabilu ne suka haɗu su ake kira kabiru bani lihiya in ka lura karatun nan ka ce ya ce hayyan bin sulaim shi yayi duk guda biyu ce ta ra'al wa zakwan e tafsirin ne wancan kabila kananan kabila ne suka kusance ka san kabilu su kasance zan kabila daya da kai ka so ka ce karatun jiya ba za a gani da abin kara abdulaziz to wancan da yake haddasa abdulaziz tafi na kan wannan abdulaziz hadisi anas ne wasu wannan ba mu'allaka ba ne, ba mu'allaka ba a tafi na kan wayan abdulaziz na ci ku jala a kansa can qala abdulaziz wa sa'ara rajulu anas an kunut to da anas ya koro wannan hadisin shi aka tambaye shi akan zancen kunut a ba da wuku shi kunutin ne shi an tashi daga ruku sallah asuba ake yi shi au inda faraga min qira'a ko a'a shi bayan an gama qira'a kafin ayi ruku ne qala shana sayati la bal inda faraga min qira'a inda abin da shafi la'ana kenan da duk kunutin za lanci wai su kabilu ko a lance wani abu to shi ana gama face sha ana gama sura kafin a rukuyi shi a ci gaba da la'anansu in dai kuma abin da ya shafi kunoti ne na tsayewa da wanda manzan Allah ya yi shi daidai wanda za a nemi rahama da farin haka wani fari ya koma ko ana so a yi addu'a da taimakawa wasu sun ji fagen yaki ko an taba maku wani abu kamar yadda aka yi mun jafar to shi ba da hukun ike mm. cewa haddasa muslim na hisham na fata na gane wannan to ike cewa mm, حدثنا na katada أنس قال كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد ركوع yace manzan Allah kuma yayi abin nan yayi kunuti bayan ya tashi daga rukuyi wata daya ya du'u ala ahya'in min al-arab ina kira ina la'anci zuwa wani wani kabila na kabilan larabawa to wannan duk ba sabani ba ne sabanin ruwaya ne kagin can ya ce a ba da ruku a inda farazu mina kira'a ya ce inda farazu mina kira'a nan kuma shi ya ce da ke kuma bayan rukuyi duk kuma wata daya ne sabanin wanda suke to shi abdulaziz zuwa anas ne ba wani abin nan wannan ruwaya na karshe shi shine mai bulugul maram ya to shi mm. yake cewa haddasani abdul ibn hammad haddasani yazid ibn zurai haddasana sa'id an katada an anas wannan duk mangana ne yanzu dai a anan maimakon abdulaziz aka samu sa'id a daga katada tsakaninsu da anas can abdulaziz tsakaninsu kawai shi ya wajen anas yake cewa ana ri'alan wa zakwan wa usayya wa bani lihyan kage mun gane ko karara to istamadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aduwi fa amaddahum bi sab'ina min al-ansar sun je ne wannan kabilun da suke tsakanin Makka da Madina wanda ya ra'al da zakwan da usayya duk suna cikin bani lihyan ne bani lihyan shine mai fadi amma duk an shiga unguwanni kuma kowa da nasa kokofin sai sun nema manzo Allah ya taimake su akan abuka dawan su kisan biyu kenan su suka je suka gaya manzo Allah cewa suna da abokan adawa da sun kai masu saboda haka manzo Allah ya taimake su su kare kansu to ba sai anyan da suka shigo ma manzo Allah ko lokacin sun musulunta ne ko wani da suka kulla saboda kafirai ne a lokacin fa ammaddahum bi saba'ina min ansar shi manzo Allah ya tura musu musulmi saba'in daga cikin ansar don su taimake su ashe duk kullawa ne na yaudara su zo su kashe su lokacin sun hada kai da munafikai madina da kafirin makka lokacin manzalaci nasara a ta badar to suna jin tsoro amma lokacin da suka zo kuma uhudu kafirai suka ci nasara shi suka dauki strategy kuma kafin a sake zuwa handaku a nungin lallake su kawai aje ana yaudara ce an musulunta wannan strategy yahudawa suka ba su daga birnin makka birnin madina sha ji a cikin musulunta an karbi su hadu sha yanka su to kafin aje sun sauraka nan ayi duk wannan strategy mutanen madina munafikin madina da yahudawa da su suke zuga karfiyan arna ayi wannan tun da da da aka je yakin badar suka ji tsoro to da aka zo aka je yakin kuma uhudu aka gani an ci nasara to yadda ba a so a sake fara rayuwa to amma doki strategy sabo yadda za a yi a ringa zuwa an ci a da a fara yaudara hanyar yaudara hanyar yaudara don wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zama birnin Madina kuma ina ta fama da lijima kuma da Yahudawa tun da aka gama yakin Uhudu da Yahudawa suna gan cewa kafirin sun ci sun ci nasara kansu to su ma sun fito da kashin bayansu su da da aka zo daga badar suru manzo Allah suke yi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sun gan cewa kafirai sun san su shi suka biyo wata hanya daban yanda za su zuga munafikai to duk waɗannan da muka karanta da cewa manzo Allah ya tura an kashe su wannan fatara ne daga haibar da wanda aka kashe su birnin madina lokacin su suke kullawa waɗannan nabuwa don a gama da musulunci Allah haka ya sa ya sa rayuwar manzo Allah da sahabbai sun gani abu a duniyar nan sallallahu alaihi wasallam to kaga an tura su dan Allah mutum ya zo ka ga yadda Allah ya ba manzo Allah basira da sahabbai amma duk da haka zaka zaka da su to wace hanya in ma suke da su sun musulunta ne amma duk karshe dai sun ce a ba su wanda za su har mutum saba'in sun saba'in aka minka musu duk mutanen ansara فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم قراء في زمنهم fi zamani muna kiransu masu hadda ne saboda manyan manyan masu hadda kanu ya tatibuna bin nahar wa yusalluna bilai nake haka ne a mangana cewa ya bin suna suna ne a yaki ya ya ba ba ina na suna wat eh <laughs> ba sa zama kishin wando shi abin da ake zuwa cewa hatta kanu biyar ma'una har suka je wurin da ake kira biyar ma'una wani wuri ne kataluhum wa gadaru bihim suka kashe su suka yaudare su kai fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam zalika zalika shine fa'il shi sai ce nabiyya maf'ul bihi shi ce labarin isu ma manzala فكانت الشهر شيء قنوت شهر يدعو في الصبح على أحياء من الأحياء العرب ina ina ma wadannan wansu shashi na a daga cikin kabilan larabawa in ba ba suna ala ra'u wa zakwan wa wa bani lihyas kala ana wa qara'na fihim to wannan mun karanta qur'ani sakon da waɗannan sahabai suka karanta sakon ya iso wajen manzon Allah shi da aka ya Allah ya so kuma qur'ani muna karanta a cikin wannan summa inna zalika rufiya daga baya aka nasaha wannan qira'a wannan ayan shine ballighu anna qaumana anna kadilatina rabbana faradiya anna wa abana wannan shine aya daga baya ka aka nasaha shi lokacin da za a kashe su kenan suka faɗa haka shi Allah ya soku da wannan ayan zama manzan balligu anna qaumana ka isar mana Allah Allah ka isa mana zuwa mutanen mu anna kadilatina rabbana mu haddu ubangijinmu mu faradiya anna Allah ya yarda da mu wa arbana mu kuma mun yarda da shi to daga bayan an turo wannan an cire shi ba shi da cikin kira na fata gane to ba to nan gaba a jisi zai ko amma ba zai sake maimaita wannan ayan ina da cikin ayan da aka nasaka shi tilawatan wa ma'anansa baki ɗaya shafi shi hmm. wa an katarata an anas bin malik wannan atafi ni ha ila yau da ya ce ka taba mu'allaka ba ne ana bin malik haddasa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanata shaharan fi salati subhi kaga nan in ka zo kana cewa ka ji buhari kana neman wajen da manzo Allah ya kunuci ka koma can wajen sallah eh, a kau da kai ka ji can sallah su sallah asuba wanda ya kawo ka wajen yaki ne a cikin abin abubuwan shanin buhari shi dai shi ilimi Ahmad ya mai dako mana an kici na can da ya dako to ike cewa <clears throat> Allah akbar يدعو على أحياء من أحياء العرب على رئال وزكوان وصية وبني لهيان wannan kabilan daga jin sunan su ma masu sabo ne usayya eh masu sabo Allah zada khalifa ma'ana a cikin ruwayan akwai wanda ya kara wannan hadisin cewa khalifa yake cewa ina daga cikin wanda Buhari ke nazare tare da su haddasa na ibn haddasa na Sa'id yake cewa hadathana sa'id an katada hadathana anas anna ulaika saba'ina min ansar waɗannan guda saba'in daga cikin kabila ansar kutilu bi bi'ir ma'una an kashe su ne wani wanda ake kira bi'ir ma'una na ba ta kun gane to wannan ya ambace makwacen cewa an yi bi'ir mahuna bayan yaki ya ambace mu to wannan hadisin da zamu karanta yace bi'ir mahuna qur'anan kitaban nahwa ana su menene yace menene can an sar kutu bi'ir mahuna shi yace me kuma qur'anan kitaban nahwa yake nufi haka nan nan wurin na ku haka ya koro su har kawai mu allaka naku anan dai buhari ke mai tafsir ke ce gardo tafsir qur'ani bi kitaba kama zakarna dai wannan jumlan qur'anan kitaban nahu yake nufi anan atifi naku kuma haka ya kawo shi shi mai shara da yayi yake cewa ula'ika saba'ina mina ansar kutilu bi ma'una to shi yace kuma Qur'anan kitaban na o yana nufi abin da yake nufi an ce yana fassara maka Qur'ani kai Buhari Allah ya fi masa zancen Qur'ani ne in ya ce in aka ce Qur'an manansa tilawan da tafsirin sa baki da shi ke bukata dan Allah wa yake da wannan cici na nawaye na ga ya isa haka ko hmm. Eh, ladabi ma ya ka aji shi shi zan fita ka ga na bar nawa ciki aji shi zai kawo da kai mi ko ina da shi ba na hana ku yafi so tsiri a nan gida da dai ya fi muku ce na Musa ibn Isma'il na Hammam kun gane wannan abin da yake ya koma ina so fassara maka kalmatu Qur'ani a can da yake cewa wadannan ana kiransu Qur'a shi ke ce ana nufi qur'ana qur'anan ana nufi rubuta shi da tilawansa da tafsirinsa na'am ba da wannan ba ne su wannan kunutun ai nau'in kunuti kashi uku ne kunutun nau'i da yake na wanda Allah ya dakata da manzansa ina da alaka da wannan kuma waɗannan manyan-manyan kurishawa guda uku da suka cutar da wanda manzana yake kira sunayen su sufani bin uyena wanda muka karanta na da ina daga cikin waɗannan da bayan Allah ya jabar birkin manzana ce isaya akwai kunuci na biyu shine du'afa na birnin makka wanda ba su samu hijira ba wanda da manzana sallallahu alaihi wasallam ina ruku'i cewa Allah ya kare su da shirin waɗannan mutane manya-manya shi ma ka za ka dakatar shi shi saura kunuti kuma da <clears throat> annoba in sahabai sun je yaki wani bala'i ya same su aka yi masu kunuti wannan shi ne ya dawama wanda wani an je wani annoba ya samu wannan kuma ya biyu bayani lokacin manzana ya bar duniya sayyidina bakar da sayyidina umar suka yi wannan kunutin dai sahabai sun je yaki abu ya sanani to wannan ya saya shi wanda suka kara na kunutin sun kasa shi kashe uku amma suka mayar da a fan da manzana sallallahu alaihi wasallam yake kira Allah ya taimake su a birnin maka suka hada shi da ma wannan mutane kura nan da kuma abin da ya shafi su umayya sun ce kunuci ɗaya ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake yin su la'anan waɗannan abubuwan da suke daga baya Allah ya dakata da shi a wata daya na biyu kuma shine wanda ana dawama yin sa shine kullun da dakata da wannan kunucin to shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara mu inda ibada da dawama yake she ya zo sallah asuba ko da matsayi tsaye wanda yake na kunuti to baya kunuti shi sauyi ta kira'a maimakon a yi kunutin shi sauyi ta kira'a wannan sauyi ta ake kira kunuti ganawa da ubangiji sauyi ta yana yi to wannan aka ce bai biri ba mai an hana shi yin addu'a amma ya zo mai muku addu'an da zai yi sauyi ta shi mai da shi dogon kira'a cikin sallah asuba kafin an yi wannan shi ya dawama na biyu kuma shine lokacin annoba wani abu ya faru na sahabai sun je fagen yaki wani abu ya faru wanda ake kira nawazin to shi ma ba daina ba wannan guda biyu yana da wama yanzu a cikin sawaita sallah asuba shi sa in kana gan qur'an al-fajr Allah cewa saboda ma sawaita karatun qur'anin kisa yake sifanta ma qur'an al-fajr to waɗannan su ne wanda suka dawama amma kunutu na iyayenmu kakanni shi ma aya ne aka nasaha shi Allahumma ina nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu wannan aya ne an nasaha shi shi ma aya ne lafzin aya ne da an naskara mutanen Baghdad ne an nasaha shi naskan wanda da kuma yana daga cikin wannan addu'o'in da ake lanci kafirai na wutar ai shi daban ne shi ma dawama ne Eh, kunus na abin na eh, shi da duk suke ike cewa wannan karatun fa akwai iska ku doki alkalami akwai iska da yawa lafzin da sun fada cikin wannan kalmomin da yawa shi kun hankali yace haddasana Musa ibn Isma'il haddathana Hammam an Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talha na fatan gane قال حدثنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله انس كي تشوا من زال لي تورا ابن كاونسا شي جاء مكة هنا سي فسر واي كاو ياتي اخو لام سليم ياتي ونا كاو انس shine dan wa um muslim um muslim kuma shi ita ce uwa anas saboda kanin na kanin nabiji na ummu sulaimu ana tuni zai kiransa kawo to wannan kanin ummu sulaimu anan ba ba na haihuwa ba ne na wajen shan mama ne na fata kun gane wannan zance ce ku jalaye laye ku rubuta ku doki alƙalami na nan don ku rubuta karace na da wahala to ya ci manzala ya tura shi akuli um muslim yanzu zai zai ambaci sunansa karara a nan kanin um sulaimu shi ne kawo anas don musulun ita ce ta haifi anas ya tura su daga nan fi saba'ina rakiban wancan kisa ake maimaita ina daga cikin wanda suke mutum saba'in wanda manzana ya tura su to she dakata da wannan karatun ku jala a nan karatun ya saya she kuma abin da ake kira jumlatin mutara wanda mutum bai amfani ba ba zai gane karatun ba ya turo cewa ba a sakhalahu akhu li ummi sulaim fi saba'ina rakiban ce da kasar da suna na shi kawai abin da ake kira jumla ta mutara na fata ku na gane mu jumla mutara a nan shi ce wa kana ra'isan mushrikina amir bin tufay ba shi da alaka da wancan jumla ba ka ba za ku gane karatun ba ya ce to kabilan da manzala ya tura a jigun su kabila ne shugabansu can da sunansa amir bin tufay shi ba ka labarin to shi amir bin tufair ya taba kai ma manzan Allah ziyara ko sako ya tura ya taba zuwa dai tura wajen manzan Allah khayyara bani baina salatin hisab shi ya ba manzan Allah zabi uku lokaci ina shugabanci na mushrikai ku jinjina wancan sakon ku wani jumla ce mu'tarar ana sa fassara maka wannan kabilan da aka tura gunsu ga yanda suke shi ma can mangal da ya gina na fata an gane wa kana ra'isan mushriki na amir bin ka ga bashi da alaka da bahasa ba shi shi na baka labarin wancan da aka tura gunsu akwai amir shine shugabannin wannan kabila ba to shi amir ko ta zuwa madina ne ko sako ya kai khayyara baina thalathin hisar ya ba manzala zabi uku khayyara nan filin wadi ne fa'il ya koma wa amir annabi sallallahu alaihi wasallam shine maf'ul in ba haka ba za ku gane karatun ba khayyar waye waye fa'ilin sai kuma koma da shi amir khayyar man dama baina baya zarfi baya zama maf'ul hatta fi kiyama baina baina shi ba zarfi bane khayyar amiru annabi eh kaga a nan wurin shi shi ya ba manzo Allah zabi ko gaba da gaba aka yi ko ma menene ne kisan bai fito a nan ba Fakar shi ya ce Allah sallallahu alaihi ya kunu laka ahlus sahal ya kasance kai kake da yan kawai mallakan yan kawai mulkin kai sai yan eh, kawai naka ne waliya ahlu madar ni kuma ni ne yan birnin nawa wanda suke madar wanda kananan garin hada da yan bilad bilad haka madar wannan kananan ka kuma da ba suke banyan manyan kawai ba hada da birnin nawa ne mu raba kasan haka tura gaya manzo Allah da kenan aw kuna khalifatak ko kuwa a kar mu raba kai ba naka ni sahal sahal ba ina nufi kawai ni bilad ne shi ke kira sahal ba suna mutum ba ne al-sahal ma'ana kabila gefen madina ina kasa ke raba kai ba ku gane kafin na da wahala fa a nan wurin domin mai rutan ya jagwalgwale abubuwa nan wurin waliya ahlul madar aw da yake na shaddi da yake na aw aqulu khalifatak kun kasance kai na khalifata mu daina raba kasan amma kana bar duniya ni na halifanka aw abzuka bi ahli qatfan bi alf wa alf ko ni wallahi in baka zabi wannan daga cikin zan yake ka yake ka da dubu dubu da ba sai ba sai miliyan ba ba sai dubu ne ba bi alfa in ka duba in ka duba alfiyat iraki shi ma zai kawo maka wannan lafzin da ba sai miliyan ba shi a ce alfu alfu dubu dubu eh cewa ko zan jin tura kabilan waɗannan mu zo mu yaki ka mutane dubunnai to nan ne mahal shahi to in ka lura nan wurin shahida nan su ya ce zai yake ka su ne waɗannan saba'in da aka tura waɗannan can kuma ake so a baka kisa ba su wancan kabilun kawai suka kashe waɗannan saba'in ba kabilan da da shi amir bin tufairi ke mallakansu su su ne manzo Allah ya tura su ya tura sahaban cewa su je su kira su zuwa musulunci na fatan gane wani shashin jama'a ne kuma wanda kisan ya bambanta a can aka ce bani da hiyan da ra'al suka suka bijiro suka tare su suka kashe to nan kuma aka ce sun ƙe matakon waɗannan guda saba'in kuma sun zo suna kira mutane ne aka je aka kashe su suka ce amana kuna gane karatun yanzu to sheke fatu ina amir fi baiti ummi fulan she anoba ciwon ciki abinda ake kira abin nan abin nan korara ciwon ciki wanda ake kira korara, kafin turanci ne wannan shi ya kama shi shugabansu amir lokaci yana dakin wata da ake kira baitu ummi fulan fakal guddatu kal guddatu bikr fi bait imra'at min ali fulan yace wannan cutan anuba ina fitowa ne kamar maru mai karfi in ya fito da jikin mutum sai fito ne kamar maru mai karfi a hade da kitse ma mutuwa kenan asalin shi wannan cutan cutan rakuma ne ina taba su wuya ne shi ne ke cewa cutan da ya zai same shi guddatu cuta ne fito da katun maruru yake fito a hade da kisai zai fito kamar kisai na amma ba kitse ba fitowa ne kuma yana fitowa mutuwa kenan kalguttat bikir bakiri ina fitowa kamar yadda yake fito ma saurayin rakumi wanda bakara nan ba wai yarinya ba ne saurayin rakumi ne na fata kuna gane zancen ina wata fama cuta da ya kama wa amir ne eh maru babba fa eh kuna ga yana fitowa shi ina hadari ya taba kama wata yarinya nan Usman ba take nan shi baya eh ana gan shi kana musu ba ina daga cikin nau'i ta'un ina fitowa ana gan shi shi ga mutuwa kuma yanzu kafin to ya cinye ma wuri shi ta'anu ne baya kwana biyu daga zazzabi zaka ji shi kuma ya fuke na asan cutan rakuma na nan wuya ke kama su na fata an gane wannan to ya fada ya ce lokacin da ta'un ya ya ya abin nan sa ya same shi shi ya ce da jama'an sa ai tuni bi farasi ku kam abun hawa shi wa ya fada wannan amir famata ala zahar farasihi shi ya mutu kan dokin saman dokinsa to wannan jumla an gama mu'tarab ne to shi ku zo can da yake sa halahu fi saba'ina fantalaka haramu shi ahun na sunansa haram shi tafi da wannan jama'a saba'in wayo Allah na kuna gane karatun yanzu wancan jumlan ko jinjina shi an koma sakon kenan fantalaka shiwa haram haram ba ku san shi ba shine haru na ana sunansa menene haram muslim kenan shine ahu muslim wa huwa rajulun shi mutum ne wa huwa wa huwa tukusa wa huwa wa rajulun akwai iskat wawa anan shine me karanta me da Allah manta da wannan duk kuskure ne kuma ba inda anan abin da yake sai cewa wa huwa rajul a'raj shi ba fasitan sa bane shi in ka ce sa ne ka rushe karatu ma'ana kamar shi haram shine gurgu to karatun ba haka bane ko zaka yi irin abu dauda ne <laughs> ba zai yi nan ba shi araj ba shi da alaka shi haram ba araj bane araji ba wanda yake da kafansa akwai gugu to iskatin lafzi na nan huwa shi haram abu um muslim wa rajulun a'raj su biyu ke nan wurin da wani mutum gurgu na uku wa rajulun min bani fulan ba sai sunansa ba sun zama nawa kenan su uku kenan amma ka kuskuren ka ce shi shi shi shi haram shine rajulun a'raj ka rushe karatu

Ah. an bai wa mu yi wa huwa wa rajulun yayi inda an ciro wawo ai ma'ana ba zai zama nan ba eh ya tafi ne eh dama an saba da musun kutai fitai haka nake so ina so a gyada ni wala abin da zai zan ƙara fahimta eh ita a ce ba za ba ita ba ce za a mai da gaban kowa ne zai yi a kace shi in ku gane zancen yanzu za ku iya cewa sauraya ku ji haramu huwa um sulaim huwa shi ka dauki wawan ka sa gaba wa rajulun amma ka san shi kuma ka ce wa huwa wa huwa wa rajulun araj yayi jumla ce mustanafa eh zaka iya cewa ka bi wancan jumlan ko ya zama mustanafa da ku marayu na wajen na haushi sa marayu ne Allah shan koma na abun na ku mm, za ta ya komai <laughs> to ina littafin ka yau wa Allah kana son adina ma ya za a yi mm, Allah ya fanta da mu da ku kuna ganin karatun ka abin da yake ban takaici ba alfahar ba ku je ko ina samu ana wannan karatun afirka ta yamma da ayi waɗannan amma gashi kuna zaune ta kori kuda wani ma wai wai shi bai ke bi ina ganin wasan yara ke la ya ma ba wai don wallahi mun karanta wajen ma amma a tsaya a ringe gane waɗannan abubuwan wahala amma mutum ba damu ba kuma a ina ina kuke inda zan yi zuciya ya korin ku zan yi billahi al'azim cirani karatu kuke so ku maɗe karatu hmm. amma daga baya za ku ci zanu kuma zai maku amfana ba wani talibi ne zai ina neman tafsir ina neman tafsir ma ya jafa na ce me ya faru yake wallahi na sakaci lokaci na na da rai na ce daga saura ina nan da baya zuwa tafsirin ina nan yare na yanzu kuma shi na neman tafsir inda zai gane abubuwa na ce eh wallahi shi ma ya fasma abin da Allah ya bashi tun da ya gama karatun su ya saba bashi da wani karatun da ya sa shi a gaba ita kuma baya bukata ya sawaita baya bukata irin ta suniyan nan Allah ya bashi take ta yake yi ke tafi yi tima da akai ibn kasir kawo ki zo shi wuce amma ya tsaye da hausa san sa da basiran da Allah ya bashi zaka sai dai kasa hausa ne tafsir zaka iya ne amma ba ba zuwa to yanzu kuma kana yayin da yake karanta yana na da zaka dauki kai ma zaka iya haka talibin ilimi ke kai ma zaka iya da arabiya ne zaka iya shi ka zo wurin Allah ya kada kai maka je tafsir wani wuri zaka rena kanka ba abu zaka yake bane in kana da wani kai talibin ilimi kana da arabiya zaka kai ma zaka iya sai ranar da annada ka kaje kai zaka rena kanka amma mutum da tun da ya zo kusan shekara goma sha abin da yake kirman ya ba ruwansa sha abin da ya sa gaba kenan kuma baya bukatar sauta ya zama masa jiki ma a takaice kuma zai bada mana in dai kasa hausa da yare a fito da amma iya gurgudu talibi zaka karo a kai duk tafasir na ku je ku duba tafsir na eh, wanda aka yi a kabara ku ji yadda jumlan suke eh she ku yi kuka ina wani aya ne muke karanta shi karanta yake cewa wanda Allah yake cewa lazi makannahu fil ardi menene ayan da yake cewa allazina in makka eh aka musalata she nan wuri yace ina ba ku bishara in sufaye sufaye na ba ku bishara ku na Allah yake ba ku wannan matsayin don ko ta ina ke samu eh su Allah yake bishara dan Allah duba wannan ayan da waje ku zance sufaye ina nan arbuce ma ku duba wannan ayan za a gani wannan tafsiri yau shi mutum zai fahimci karatun ma shi malam kuma Allah ya ba malam shi malam harfi kawai ke yake tafiya kai tsoro Allah ba mana yanzu wa amur bi ma'ruf ya ce amur bi ma'ruf sannan ne ma'ruf ne yana nan kalman ka bi ma'ruf sannan ne to yanzu ka gane zance ba ya zaka gane tafsir haka zai tafi shi shi da zahiriya kadan ne mana sai mutum ya gane zahiriya kadan ne shi sai ne ce man jafa karai ka tsaya lokacin da ya fara na tafsir malam shi da in za suna tarbi ina cin jaran malam na ce ka kyale su kir ka tafi hikman malam jafar ki ne doki tafsirin wuraren da yake abin nan ringa ringa suka don sun haka aka yi za mu masa masa nan da shi da tafsiri duk hikima waɗannan abubuwan wallahi duk hikima wannan duk muka masa kar kawo gyara ne ki wannan duk ina fara aka yi kada shi don ya tsaya lokacin in ya je wajen shi ke mala ya fi zuba kaza sha a rubuta masa ta kaza shi gyaran sa shi ba haka yake nufi ba fi sabilillah saboda namu ne malam ba yanda za a yi sai an gyara abin da nan gaba wajen rubutu ne da wajen kuma hausan wancan da kuma da malam ya sai kan shi malam baya baya tawi kawai ma'aruf a ce sananne abinda aka sai ma'aruf shike na wuce ce wanda ya mada hankali sa sai dr bashir ya je malaysia duk tafiyar malaysia su uku su hudu za ta ke bugawa gyare-gyaren da yake in kuna tare da wani ba za ku san shan lafi shi da ku gani wannan gyaran su biyu kenan da bashir da muhammad sani suka yi aka neme su jami'a suka sake duba waɗannan ko da wancan na kausan ne gyara na uku na wai ko gyara na biyu ke na ike cewa kun gane karatun yanzu to huwa wa rajulun a'raj da wani mutum gurgu wa rajulun min bani fulani to shi haram da wani mutum gurgu da wani banin eh, fulani suna daga cikin guda saba'in kala kunna kariban hatta a tiyahun she ce ya bar shi ya bar guda saba'in she ce waɗannan guda biyu su raka shi ije isa da sako waɗannan kabila in sakon ya kai sun karbe su shi a ji kira sauran jama'a a istratijin ya shi haram da ya tafi da waɗannan guda saba'in shi ya je ya ce guda sittin da bakwai su saya shi ya ce su ukun su kasance suna tare da shi a je wancan kabilan da shi amir bin tafiyar ke shugabanci su kuma ga amir tafiyar sakon da ya tura ma manzo Allah da wannan karban da ya yi manzo Allah ya masa addu'a Allah ya karbi ransa a wata ruwaya daban manzan Allah yakan yi addu'a cewa Allah ya shi da sharrin Amir bin Tufayl shi ne ta'auna ya same shi kafin ma waɗannan sako ina nan to shi to shi ya je ya dakata da jama'a can shi ya ci da su to shi kenan yadda za a yi ko biyun ku taimake ni mu tafi kunna kariban hatta a yace ku kusa da ni har in zo su ku biyu fa in amanu ni kuntum kariban in sun ka amince mu su arnan sun amince sako manzala to ku kuna tabbatar kuntum kariban kuna kusa da ni ku isa da sakon ku ne za ku ji ko me aka yi hmm. wa in kataluni in sun kashe ni ataitum ashabakum shi ku koma ku ba da labarin jama'an da muka dace kai su kuna gane karatun kuwa da ana tohuwa an kusa da kabila shi ya zabi wani mutum gurbu da wani mutum ba ambace sunansa ba shi kuma daga wani kabila fulani shi dakata da kayan jama'an yakin nan don baya amincewa waɗannan kafiran don ga shugabansu abin da ya gaya manzo Allah amir bin tufayl saboda an tura su a kira su da addini amma ku ku saya in na kai ku ku biyu in rabo ne na imani sun samu sun shiga addinin nan to ku je ku saura ku ga jama'a ni na tsaye in sun amince ni kaga ba su kashe ni ba ki ku je ku kawo jama'a zuwa a kai damu ne manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun kashe ni ku wurga tun da ba san wajen da abokanin ku ce ku kama ku tafiya ba strategy yake amma shi ya yarda ko shi ki mutu eh, yake cewa mu dan rashin hankali ma yanzu wayansu da suke suman bulamfan jiya suna suman wasan surutu sarkin yakin shi jiya da dare mutum uku hudu suke zuwa mu injin da gwamnati ya ba mu sabon shi na aka dauki ruwa aka cika shi a wurin domin sai yan iska da suke da burin su a wurin kuma sun zo ne da da'awar sunna kuma suna wasa ne wallahi sun wallahi duk mutum ne muka kama shi da wannan hanya zai daga ga sa wallahi ko da aka kama mu ko zan sa talibai su kike ya iska wasu suna nan wurin ba suna yanzu da su ba haka suka ma min jini suka zo ma min jini suka zo a min jini ba shi da kowa sun zo zauna gindinsa ba sa son sa duk abin da amin bin baya su suka haddace amma suna zama suna ci a gindinsa suna ci suna sha mutum ya zo amin jini ina masallacin shi ya kafa dokokinsa ya fito kara kai da shi in ba ko ya zo daga nisa ce ce da bakon ka tare shi kan salama wallahi wanda yake masa haka shi kansa yake gaya ya san dokan da amin jini amma haka wai na jin huta amin mu amin jini na koya masa ina cin gida amin jini shi dai in ya fito sai tare shi ki sama na cin amin jini hawa ce barci ba na da wani kuma mutum ba ko ne bai sani ba shi hada da ne suna da suna dariya da irin wannan ne suna gan daga mutuwa ma yanzu an fursa kowane dan iske kada gangan, a yi jiya sarkin yaki na ganin na kuma musu jiya mutan uku suka zo nan ce ya muri ne yake mamaki yace to a nan ba masallacin musulunci ban domin za a zuba mai tunda Muhammad sallallahu zai yi karatu sai a bakanta masa iri na ne zai hayaniya a ji daɗi yi damu shi aka dauke ruwa aka zuba a cikin daji kuma inda dan tarika zai yi wannan ko ne shi zai yi ba wai zai zai zuba ruwa ba ba zai iya shiga ciki ba dan tarika zai yi wannan zai zo da dai ne ko ne duk abin zai faru uwa uba dan shi a dama shi yayi barna ma hurma su biyu za su yi wannan ko ne shi za a yi fitar za a zuba ko na abu ba su da fursa su zo su yi wannan kananan aiki Wai su ne in iska suna nan da burinsu yadda suke yawace yawace ramadan suna nuna wanda suke sun su kawo shanu abin zai baka mamaki garka wai ga sha can zikarsukan da muke bawa Allah kuma shi ke shi jama'a duk suna karatun amma karatun zaka dinga kai samar a cikin talibin su ga wannan tasbitin ko manga da malaman su ba sa jar shi ke yi amma mu in iska na man ja farka ki tafi ne masa mai girman kai ne a masa ya tafi daga bayan a ce ana son sa yanzu kuma da muka sauran kenan ake mara wani iskan na ake karba babu albarka ce an raina ma raina karatun su kuma su zo su zuma mutane mu gaisu ku ne ba ku taimakawa dan kun tsaya waɗannan kana mutane da an gama da su wala an gama da waɗannan mun faɗa mangaran kar ku yi mana musu ku bincika ku tabbatar an fita in kuka tabbatar sai magana ƙafa zan zauna mu da yawa haka cikin gida na kwanci suna ma ba dawabi ba wani abu shi kowanne dan banzai zama mutum duba abin da aka yi ya muri ne kai ke fada cewa jiya wani ya zo daga usman bin da an yi a gaban sa ya muri ke cewa ba ku musulmi ba ne ji ne fa ne ku ku a zuba ruwa ciki don karayi karayi karatu ranar juma'a don baki sun zo daga maiduguri sun zo daga hushi ba laifi da kuna taimakawa ba za a yi waɗannan abubuwa ba fi ne da kuna taimakawa cincin wannan kananan magana da kuna bincike muna cikin duk mun gane ko suwa kuma ba su fi karfin ku ba wala ba da yawa tattaka su sha shiru amma in tsirarin ta ba su ke kawo su ne mana zabar ku tekstin ka gani wanda aka bude wannan masallaci tekstin da aka yi su wasan ne ya faru ba masallacin wannan kagen zage zage da aka yi mu a nan dai kuma masu addu'a sun fi yawa masallacin da kira mu aka yi nan masallacin na gandu wallahi Allah ya kama mana jafa yayin da aka mana wannan mummunan aiki aka kulle masallaci aka yi lakcoci shi na hau kansa shi malam ba hanya ba mu kai lakcocin da lakci ba mun ba wannan lokacin mun ji zafi a ta amin danta ta ana gama lakcin kira mu ne ke ma yace mutane da yawa suke jin karatun ku ku daina zafi ku daina kaza na je cika bin kasa na walali da yaran na muka yi zagi ba jini ba kaza kaza muka dauki mataki a kai kara tunda aka kai karan da wanda suke zuga yaran da su ba wanda ya taba zuwa kotu wallahi da kudin man jafa mu taba tara kudin kudin bai kai kawo ba man jafa yake kula da wannan lauyan shi ya neme shi dan zariya ne muke zuwa kotu ba irin sanarwar da ban yi ban tafi kotu ba wanda ya tafi duk wanda suke zuga yaran da su baki da ba wanda ya taba taba zuwa kotu kuma ke zuwa kotu bayan Allah ya karbo rai mun jafa muna zuwa ne shi wanda shugaban kotun baki da ashe namu ne ba mu sani ba ina gemu ya gama cikkato ni da Pakistan da Nazifi da Dr. Bashir muka je ce to daga yau ina ga mu kar ku je kotu za da ki mataki gyara wannan ku je muka je ne shi ne tashi da kansa ya je ga sarki ya ce sarki shanan fada daban wannan kuma shara daban abin ba zai kyau ba shi ga sarki sarki ya gamsu shi zai neme mu ya ce mu je mu samu gwamna mun ce ba zan iya ba saboda akwai alaka tsakanin sarki da gwamna wanda ba zan iya shiga tsakanin su ba ka je ka samu gwamna da jiyo ne tashi ya je ya samu gwamna ya damta da gwamna cewa ga abubuwan da yake shara'ance wannan abun ci gaba da shi ba kyau ya je ya samu gwamna gwamna ya samu sarki aka shi sai gwamna shi sarki ya ce to shi ke nan shi ya yarda ya ciro na sami man mu kuma mu ciro mu lokacin iko yana nawa yana gwamna ne shi gwamna ciro su baki ɗaya shi ya zo ya kira mu mu tafi kiran da gwamna ya ba wanda ya tafi ni da pakistan da dare mun tar da gwamna yana jiran fiye da awa biyu wai sun ki tafiya muka je muka same shi shi ya gaya mana dama magana biyu na akwai magana abin da ya shafi na shi shiya na spiriti muna zo ya gaya mana kuma shi zan tashi ya to ga zan ku rubuta takarda ku kawo mu ku zabi ahalin sunna tsanta tare da ku unguwa mutum uku za a nada shi abin da ya gaya muke nan sauran kwanan biyu za a dauki azumi zai tafi umra shi ya ce mu rubuta mu kai ma gidan sarki shi na ce shi ba za mu kai ba gwamna ba zan iya ba mun kai za ta kashi ya ce to gaskiyan ka ku bai ina dawowa daga tafsiri sati da aka ce mu rubuta takardar shi ma an fakishi ya rubuta takardar ya kawo ma'ana tun da sunan izala aka dangata wannan masallacin aka baya ya rubuta aka kai aka ta gyara ce ya rubuta gidan sarki aka rubuta aka ba mu wannan masallacin a cikin an na aka ce to yanzu ku kun zo kun zuba da limam da shi ya fi wancan ake tabbacin cin ba su tambaya ba mun ji wanda suke zuga su wani suke ba sun wannan abun ba ba to ba sani ba ko ba sani ba manzan Allah da wani abu ya ce musulmi da dan yaro ko bawa na a cikin ku ni ya zo wani sulhu da daidai ku karba shi ce ba a karanta yanzu duk yanzu a ce wannan ne aka yaje wani sulhu wani ba zai taba mutunci mu ba mu karaba amma saboda karatun babu aiki ta zage zage amma kuma ga wanda suke addu'a wani kuma suke addu'a na zuga yara sun ce ai an ba mu tukwici ne wannan bude masallacin dan yanzu za a ba da isa karabi bude nasa ina faɗa wannan rigal aka kwace aka ba isa karabi fa duk duniya suka hadu ba kwace shi ba ina gina duniyan ba kwace shi ba yanzu ina zai bude shi ne zai shi an ba mu ne mun ganganun na yarunta da rashin hankali kuma da yana zaka fadda cikin munafike ne kana da shi da wai su yan tsirarun wanda suke zuga su ta dan Allah masallacin shiga nan shi ne San shi da ya daina zuwa haji bara kan shi na masallacin wannan shekaran kuma shi da kusa kulle shi akan masallacin ba za a yafe mutane ba in dai masallaci an to yanzu yanzu gwamnati sun ce duk abin da ya shafi haraban wurin da ramukan baki ɗaya a yi lissafi zai gyara su baki ba ku. mutum ko ina fir'auna ne ya yake alhirkace hmm, me za shi da siyasa ciki mu halin da muke ciki taliban ilimi kowaye ya zo zai yi hukuncin zai taba addini mu ke shi iya nan amma zan zama baran da yan siyasa ba kowane shege ne ba zan tsaya na tsaya na kare shi ko na zaban shi ko na daga shi ba wannan ba ne yanzu ana yin wannan yan tarika suka hada rannan su fakin suna tsaye a kofan gidan sarki da ranar zamuka ko kun san ranar da aka nada ranar idi ne ma aka waye gari sarki ya share komai ya ce ku zo a nada an fito daga hawa ya nada su ba sarki bai taba fada bakinsa cewa nana da wani shi yazo yace yana da shi in tarika suka taru da motoci suka je gunsa suka fada sun baccan suna tsaye suka ce to shikenan ga mun nan kai ka mana alƙawari da sarki yace ummanni aka bani ku je gidan gwamna da su da manyan manyan su suka je can suna hayaniya suna zagi yanzu sun ce shi gwamna ya ci gaba ne shi sai tsaya su suna da gima da gwamna almajirin sun suna da gima da an bude masallacin a samu wanda suke da harshe suna da zakin ba su jin tsoron Allah su shiga da kariya magana su yi kaza su yi kaza me bambancin yanzu an kwada masallaci ya shiga an nono na nazifi namu ne wallahi in ba na masallaci mu kowane masallaci zai iya yi mu karba da guda kuma wannan masallacin inda ka kalli ma nazifi wannan wannan ya fi karfin wannan masallacin amma sai a tattauna abu shine da biyu kuma ba wani abu ne in tsirarun da fi qulubihim mar su ringe so mutum in mugunta wallahi ma ya falle jikansa duk kudinsa yake ba wannan lauya yake kwana na. tun da ya mutu ba wanda ya san wannan lauya mai yake fi mai yake sha shi na tara kudi a nan wata ma da kudin kuma muke kwanta da wannan wannan lauya na ba wanda mai tada lai kacin amma na da yan iska yara da za a rage zuga su suna yawo an kore ana sa raba kan ahli sunna ana sa raba wannan me na raba ahli sunna nan me alakan sa nan me alaka hanan ahli sunna nan ba sarki bai taba tofa yawo ya lasa shi shi kuma wannan ya nada abu zai fasa a ce da shi fasa ya fasa bai shiga hannun mu ba amma yanzu wasu suna ta yawo ai wannan na da bai yi ba ma akwai wani abu a kasa akwai wani na ce akwai wani abu sama akwai wani a kasa akwai wani arewa akwai wani kudu Allah da ya fito da mu wannan shi zai fito da mu da kasa da arewa da kudu ni na wani zance duk irin wannan rashin hankali ne da wasu mutane wanda suna neman wani matsayi su ringa zuga yara kuma ko mun mutu ko mu rayu wallahi Allah zai bayyana kuwa matsayinsa yadda da ake zargi an jafar ina shan kunu ina kaza kuma kusa kafirta shi hmm. shi Allah ya zai doki kayansa da ba yadda za a yi makiyansa ma zai ba da shi da cewa Allah yana kauna wannan ba Allah hmm. ba zagi da tare ba sa masa daidai da gaisuwa ba masa ya dawo daga mai duguri. ya mu kuka ba iyaka daidai gaisuwa ai mu duk zan tafi lahira duk wanda suke zuga suke wadannan abubuwan in dai daga gaske suke yi wallahi Allah zai bayyana su kan daidai suke kuma wallahi da wani manufa ne wallahi kun bayan mutuwa mu za ku gane amma ni ina wani a sai haraba talibai su zo su doki ruwa su zuba inji don kara tafsiri ya muri ne jiya ke mangana fa a fito da ruwa a cikin abin Muhammad Sani me yayi me Muhammad Sani karatu yake baku ba shi da ya zo ya zo daga sojiya nan ba ci da sha ba kusan ko ina yake ba taso daga nan ma ja sai kokare ka nemo masa wajen koyarwa kasna daga can zai taso ije ije ko wanda zai kashe hanyar abin da zai ci da ba ku ba shi e koyi da yamma koyi da karatu koyi da menene amma duk waɗannan wai kawai haushin sa ake ji wani wani yin al'umma ne wannan wani yin al'umma ne wannan ba ba sosai shi wanda kuke so shi za kun san ne ilimi ba rai da ku ne inda wasu kungiya ne malaman ma ba su ji dabara amma mu sharri sha abu goma kama a ce wane yayi kaza ku yi maganin su mana ku yi maganin su ki in tsiraru wanda suke jan jama'a suna gaya masu da wani son zuciyarsu amma wallahi wa rabbul kaba Allah zai bayyana gaskiya wallahi inda da son zuciya muke yi ko wani muna da wani manufa Allah zai bayyana amma ina son gaya muku fa kowane irin gwamnati ne wallahi Allah na sun ba ku ku ne akrabu nasu ne ni ba dan siyasa bane kuma ba na da kowanne dan siyasa amma na sun kowa ya zo Kano ne yace za a taimaka musulunci iya gurgur abin da zan iya yi na zan je ce taimaka iya gurgur abin da zan iya yi abin da zan iya yi a kan shi zan tsaya iya na wuri fito na fito da gwamnati bai kai wannan matsayin na mai halin da muke ciki amma shi kuna karanta tafi magabata za ku gani kuma da kun zauna da manyan malaman mu sai ku gane mai fito na fito mun yi fito na fito lokacin mun da bayan jafa mun yi da na wanka su mun gani uwa bari mun ga abin da aka yi amma ba su sani da dare za a zo ba irin abin da ba su mu ba ba su mu ba wannan gida nufi gina daga miliyan biyu da wannan aka kawo na ku je ku tambayi ta fita shi shaida ne ba mu karaba ba amma wanda Allah ya sa kudi a gaban suna samana wani kudi ko wani kudi ne kuma ku tambayi wannan gwamnati ko akwai naira hamsin a kan da gwamnati akwai ranar bayani amma zan sai ga an taimaka wajen mu'assasa ahlus sunna don mu ma in bida suna take wawa ta kudi zan karbi kudi za gina munafa zan karbi kudi za gina addinin musulunci don wanda zai zo bakanin jibril bane duk wannan gwamnati yanzu shi ka gani fiye da wancan ya fi shi alheri me mana sai na adawa da dan mun ga adawa muna karanta wannan kafi muna mutuwa muna ga abubuwan da yake komai ba sai ba zan ji tsoron Allah abin da yake karanta wa gagar kawai mutum yaro daya duba da yake yi tatbiki yanzu an koma na rubuta na turanci ga zamzam ga su kudin ma da zan zuwa ya gagara yanzu turanci aka koma na buga ina gaya maku ne don ku sani ni ban ce amma lalle ne ku dauki mataki masu murjifuna ban ce ku kare wanda yake mangana ba daidai ku dakatar da shi wanda ya gaji sunan kyalin mu amma dan Allah kyalin mu sai mu bota ma Allah kuma wanda yana ga abubuwan bai masa ba dan Allah bai sunna ne yanzu cikin gari ake fahimta sunna da shekaran jiya kun duba baki sai na wani karatu a talabijin wallahi kana ga matan da suke masa waya suke tun aka ce wa masallacin da aka sa malam Ja'far shi masallacin da fashin ya sa in kana ga da ake ake bugo masa waya cikin birnin ake cewa Allah ya jika malam wani bai tambaya ba kawai Allah ya jika malam amma duk waɗannan almajirin za su ringa mana waɗannan da mu ji zam ji ɗan shiya ne ko mu ji ciki jahilai da ɗan gargajiya ko mu ji nama ciki ai na yadda ji da ɗan shiya kamar yadda jiya suka bakanta muka yi bacci na yadda ji da ɗan gargajiya na yadda ji da ɗan tarika amma zan ji da nawa da muke ce tafiya ba muke neman rahmar da nan ban ba da tambaya ba na ce ku je ku yi aiki karo ne ta da hankali ku je ku yi aiki mu gan cewa wanda kun ni an ba ni sunayen wasu ma da suke yi amma akwai ranar su sai ike cewa hmm, ya ce kuma ka gani ya ce wa in kataluni in na yi sadisa sako manzo Allah suka kashe ni ataitum ashabakum shi ku je ku samu ɗan wanku can ku tafi da su faqala atuminuni to an je kenan an tsaya kenan amma mai karatu bai kawo shi ba ma'ana an je wajen arnan an tara su shi haramun yake ba da bayani yanzu amma kawai an an an hazzafa karatun baki da mm. shi ce da kafiran atuminuni uballigu risalata rasulullah shin ku za ku bani dama in isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake yi kai faja'ala yuhaddisuhum ina zanta da su sakon da manzon Allah ya tuna su wannan shine hajatan wanda aka yi manna kira anan ne wa auma'u ila rajul shi waɗannan kabilan da shugaban su Amir bin Tufair ya mutu suna kan bakansu kafircin su she sun shirya cewa ku shi lokacin da yake mangana sha biyu bayan sa a kashe shi shi fa auma'u ila rajulin shi suka yi ishara ina mangana ina ce manzan laifi kaza shi shugaban shi suka yi ishara da wani mu girma a cikin su ce ije kashe shi fa atahu min khalfi lokacin da yake bayani a matsayin yin manzan laifi tura su na shi kashe shi lokacin su biyu suna a tsaye kala hammam ruwaya ya koma can hammam an isa. a ahsibuhu atta anfazahu bi rumi har ya jefa masa ya ce ina tsammani ta'anin da yake yi rumuhi ne mashi ne kawai ya soke daga baya shi da ya fito a kirjinsa kawai ba abin da ya yi na isa masa sako manzo Allah kuma shi da ya roke su cewa dan Allah ku na Isa da sako ba yakin ku na zo yi ba ba zagin ku na yi ba to ku ji jumla yanzu shi lokacin da aka soke shi shi ce Allahu akbar Allah mai girma ne fustu wa rabbi ka'aba yace na rabota ina ransa da Allah da shi ya hacce ka'aba wannan kalman da yake ne da ilahi wace ban ga abin na masu ba isa da sako ne suka soke ni she ti fustu wa rabbil ka'aba na rahota kagan ina daga cikin irin su asim ina daga cikin su hubai tun da kalma fustu bai ala bar ne bishara ne na masa mutu ya zo masa Allah ya ba shi dama yi wannan bayani <coughs> mafi yawan aikin sahabai suna gin lahir ma ainihin yakin kafin lai su ga wanda yake cewa ina jin kanshi a janna tsakanina da uhudu kanshi ne daga gaske Allah ya yayi musu faluhika rajulu to anan akwai <coughs> jumlan nan wannan wurin daidai ba daidai ki ba ku doki alkalami faluhika rajulu a nan abin da yake sai ce da kai fassara farko luhe kamar muni limaj ne to su can su uku ne to shi wannan aragi na shi haukan dutse lokacin da aka sa a nan shi haram ya saura fulani min baniwa yawa falluhika rajulu shi shi an tur shi ya koma ya samu mutanensa wanda haram ya ce an kashe ni ku isa da sako to lokacin da ike gudu itafi faluhika kafire suka biyo shi na fata kun gane shi rajul da ya saura faru shi ya kawo ma'arifa bai ce rajulun ba shi wannan su uku ne ku gane uku amfani uku ba dayan a arajin nan lokacin da aka kashe su shi ya kokare hau dutse ba san kashe shi ba shi yau mun handa ku aka kashe shi to amma wannan shi kuma lokacin da aka ga shi kuma ya gudu ya kama hanya isar da sakon da haram ya gaya masa shi da arajin zai biyo hanyar daidai shi za a fara kashewa shi dutse daga baya gangure shi ne ya tsira cikin saba'in daga baya wannan handa ku aka kashe shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gazuwa na fata kuna gane karatun faluhi rajul shi arnan suka samu wannan mutum suka biyo shi lu kulluhum shi suka je suka kashe kowa da kowa wanda suka saura can eh saboda sun biyo shi ne sun gan ko ina tafi shi suka zo suka hada su da wanda suke saura can 70 da suka saura da shi ragin mutum ma gaira a'araj ban da ga a'araj don kun mar da haram a araja can ya zaka so da karatun kuna gane karatun in kuka ce huwa rajul a'raj araji shi karatu rushe tunda shi ya ce fultu wa rabbil ka'aba kuma shi ya ce wa gaira a'raj kuma can ka ce huwa rajul a'raj araji karatu da zai tafi ba kun san kawai na muke ne <laughs> wai su kuma suke a falahika rajja jumla biyu kenan falahika rajja shi abu da wannan ra jim kuma ya zama sukun rajjal mana falahika rajja rajjal anan ana nufi mazaje a daga cikin arna suka biyo wancan jama'a suka kashe su tun da shi fulani bani ya riga ya samu yan wansa to shi lokacin da suka kashe shi haram kuma falahika arrajal anan shine fa'ili balare bai ce rajal mazaji zar falahika rajal kutilu shi mazajin arnan suka je suka samu sauran sahabi suka kashe su suna duk wanda ana so dai a biyo maka kalman kalman an kawo shi an ba daidai ba kalmomin ah, mai rutu ya yi zamin alkalami to wannan shine an fassara shi nau'i uku na maku ruke wanda don kana lalace hankalin ku da abin nan ku dai fahimta na to a a'raj kana fi ra'si jabal karfe su kararai shi a'raj ina kan dutse ya gudu bayan ya ga an kashe haram fa anzalallahu ta'ala alaina shi kuma can ayan da aka sauka mutum bayan kalbi zai gane ba lokacin da aka kashe ne. aka kashe wa ya fada cewa balligu anna wa ya fada <laughs> <laughs> <laughs> anan kuma yana ciki ne anan sai baya ciki an ga bayanin su wa'anda aka tura ne suka yi suka yi wannan ai can ba ba da wannan gungun jama'an da aka kashe su su suke ballugu anna lokacin da rajal suka zo suka kashe su ba wanda zai isa manganan wajen manzo Allah su arach da da da da wannan mutum ai shi haramu ya ce da su kuku isa ma sako jama'an da na dakata da su yayin da rajal suka ji suka same su mushrike suka zo same su kuma ba su da sako na su gaya annabi she Allah ne ya dauke sakon su mu'jiza nawa kenan hudu kenan muke da shi she waɗannan jama'a sun ce ballibu anna shi ne Allah ya duk wannan ayan baki da ya su kuma manzo Allah sha kilawansa daga bayan an shafe shi eh ga duk nunu mutakallim ne ke mun haddu ubangiji mu ya yarda da mu kuma mu da shi sako maye ne wadannan guda 70 ga mu'jiza da karaman da asimi da hubay da haram da yake fusu wa ba. lokacin da ya gani kan shi janna kenan da baki ɗaya guda saba'in sun ce balligo anna ku isa mar sakowa suna gaya ubangiji su ne shi ubangiji ya kuma aya mai sauka a kansu cewa Allah ya yarda mu mun fa mu yarda da shi to wannan yakini ne wanda yake bauta ma Allah wanda yake karfi na aiki da shi ina kokari ba wani a cikin mu wanda zai zama kalmin ka aiki kullukan kuskure ake amma an ga dainawa abin da zaka gyara yau ba shi kai gobe ba to shi ka zama mutum duk kurakurin da kake yi jiya ka gan cewa yau ka gyara shi kana irin baccin nan sallah wata ba ka yi ke ka zuba kana da lokaci me yasa baka wa don ka kalle kanka tunda kana karanta ka karanta bulugh maram ka karanta buhari ka karanta ka karanta wadha yaushe zaka bari zaka ko shekara daya ka tabbaci kamar arni ko rana daya ka koko da manzala maka huta in dai har manzala ya shiga maka yana cikin wannan kuran da je yi wa to kai latin ka gano ba da kudin da ka bada zaka baka da aibi kalmar ma bakin ka bashi da kyau niyan ka gashi kuma baka da shi to ya za a yi kai raka biyu kawai tun da mutum da ya raka biyu a wabuha to wannan ranakun ne an kiyaye shi kamar ya bada sadaka ne a gabobin sa baki daya mu da ku yanzu da an shiga za a raba duk daya daya ba zaman zai canja kan gama na bawan nan billahi da za ta tashi a sai zai na taba riba littafi a Usman Munafan eh ta kani kusa kai yanzu a ce dubu biyu biyu za a raba nan wani na ce igan cewa kuɗin ba zai isa nunsa ba duk abin da za a yi za a shan gama shi a cikin kalkalar da a bada da hankuri wallahi <laughs> <laughs> kaga nan wurin mutum zai rage kalli abin da ya yi wannan dare yana da sauri yanzu karfe shida ma arba'in da wani abu alfajiri ke fitowa ka yi bacci tun da daren bai ishe ka ba ko raka biyu ka tashi ka yi daren da karoke Allah da haka ake sabawa irin azumi litinin da alhamis mutum ga ya saba rayuwa dai ka canja amma kana na kamar dabba ka ci ka sha ka yi yawo ka ci ka sha ka yi yawo tsallan ba ka sai da shi ba kuma duniya yana tafiya in ka ga agogo yana tafiya ya fara kadawa na wala bai sake dawowa ba rayuwanka ya tafi kenan ثم يأتي فأنزل الله تعالى su ku يسكو kanmu كم ثم كان من المنسوخ ina daga cikin wanda aka nasaha shi na fatan gane inna kallakina rabbana ayan kenan فرجع عنا وأرضانا شيني آية أن نتخشي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صباحا وتدانكينا على رعل وزكوان وذنين لحيان وأصي الذين أصوا الله أشي من ذلك اكتباسا اكتباس من ذلك يأتي ودن نندس كسابة وبنجيز لمنزنسو wannan karatun shi ke da wannan zafin jiya ni kai na kafin gano kan wannan masu shara sun kai nawa masu kasa gane kar saboda akwai iskata kan wannan sanata kalmomi da yawa an yi idrajin su to sai akan zaka karanta cika maimaita ka gaji tunda masu shara ma shewayen su suka taimaka wayan su kalmar ba zai faru ba akwai iskaci jumlan da aka yi na ba kun gane wannan alaikum salam wannan kamar da aka yi hmm. kana da dangantaka da eh shi ne to amma kiso abubuwan da suka hadu guda uku kashe waɗannan guda saba'in da sufiyan bin umayya da kuma wanda suka ji ciwo manzo Allah shine muka ce asbab munzur dukkan zuma da amma ya ta'addad kama ina ataina kal kausar sabab munzur sai yazo maka ya zo madina kaga wannan lokaci da manzo Allah ya ce kayfa yaflahu qawmun shajjuna biya Allah ya ce laysa laka min amushi kuma waɗannan mutanen eh, Sufyan ibn Umayya da sauransu wanda da sun madda Allah wukin adawan su kenan ina addu'a ina la'anan su a hada su da kuma kashe wannan 70 sha Allah ya ce da Allah laysa laka min amushi wasu malamai kenan wasu malamai kuma ce kowane kissa ayan ya sauka ne hana manzo amma duk kunuti ɗaya ne na fata kun gane karatu wannan ibn kafir shi yanda ya kawo tarihin nan mm. ya jero shi cewa shi kwata kwata ya dan saba da wannan na mutane eh sai an wai a lokacin da abin nan kana ba su bi umma umma zalika anna abu bara mm, anna ba bara eh. shi ne ya zo wai wajen madina a lokacin ya zo madina wurin wa eh, shi ya ce me a sai aka faɗaitar da shi ya musulun da zai je shi ba zai amma mm. yana kyauta zaton mutanen biru ma'auna can din za su musulun da shi ne aka har hada wa'annan. ito eh, amma shi da ya zo sakon mai kawo sakon wancan da aka gaya maka cewa amir bin tufair ya ba manzala lazabi wannan wa kai shi sakon shin amir ya zai ga manzala rika ne shi muka bar shi majihura a can kwaya turo ne to amma lokacin da shi amir ke magaina mun ga kamar manzala sai yake a wuta ya doki domirin mutakallima amaman sa ne zan baka zabi kaza kamar yana tsaya gaban to wata ruwaya daban wanda bai zo a cikin buhari ba sharin sai kai lokacin kuma manzala lokacin manzala yana cikin wannan abu an gama gazuwa ta uhud an karkashe sahabai kuma ana jin handa ku za su zo to lokacin shi ya addu'a irin wannan shararin mutanen da suke kai musulmi kamata yana da basira ka ga yanzu mutum bashi da hankali jiya ne na ji can wajen da wancan matasan suka je wala ka ji zaka yi tunani waɗannan yara suna da map na kasar Kano baki ɗaya matasa ne irin eh, ka ga wuraren da suka kama da suna da karfi sun gama da Kano farko wurare ne strategy lokacin ana so a hada wuta can kuma cibiyar wutan ruwan Kano ne kuma akwai kwazazzaki a can wanda in za a yaki shi ku je su kashe kuma ba ku sani ba da ramuka can sun cije wurin baki daya da mutane sun hada da wani kwazo zake a can ka lara aka ce waɗannan tunanin wannan yaran ike su wannan wurin su doki strategy su jo su zagaya daga can su kama wannan wajen numfashin kano baki daya ka san sun karatu ba zama suke yi ba shi mutum na da hankali ga yin da zaka babu shakka sun karanta geography na kano da suna da karfi ba abin da za a yi zai su yanke mana ruwan shi kenan da wutan me za ku yi inda suna da karfi kawai Allah ne yake ci mu kawai ya suka duk na suka suka saya nan wa mata sani irin ku to amma zama kuna da wasu suna kamar da kanka pampas ne bambanci ka da yaro kyauta ne ko saraka ne Allah mala wani ne ta bani ko sayarwa ne to shi ke ya yi kyau mu roki Allah Allah ya ba mu dama mu yi aiki abin da muke karanta ina gaya muku yanzu ko shaitan na wasa da ku akwai lahirin ku ba lahirin ko karatun na ko wani buri da man zaka zama babban mutum nan gaba wallahi mutum bai sai ba ka san ne wannan ka san kowa cikin mu yana duba nan shekaru barkata zai mutu wallahi duk wanda suka mutu ba su da wannan tunani ni kuma shaida ne a gani alhamis ya litinin ni da man jafa muka tafi zamfara a hanyar ni shi da kare ne ni da shi da shi abin nan ni da shi da cikin ni da shi muna